bismillahir rahmanir rahim babban yaya kashi na hudu ai na san da hakan dan haka duk abin da na baki kina cinyewa ban da wasa na yarda anti mama to goge hawayen naki kin gama ummansa da yan gidansu kowa na son ki kar ki nuna musu tsiyar taki ai ba na nuna musu kuma nima ina son su ai to shikenan kwanta ki huta ki baccin ki abinki To anti mama na kwanta kuwa dan ta san hadina da bacci muna shiri kai ta girgiza kawai ta fito suka kama aiki da mama nan da nan suka yi duk abin da za su yi kafin a zahar saboda bakin. Babban yaya gidan iyo ya shigo yana sallama kamar zubar ruwan sama ta tare shi da magana malam habibullah sai ina haka aka sha shadda iyo kenan tamu ta mutunci albarka na zuwa a sa mini za ni wani waje duk da ban san dalilin kiran nawa ba ya shi baki ta to a wallahi na wani kadai Allah ya haska fuskar ka akan tasu ya baka nasara ka haskaka ya haskaka maka alkhairin da ke cikin lamarin kusa da ota ya kusa dan ya ji dadin batunta amin iyo Iyota na gode sosai da wannan addu'a. Allah ya ja kwana ya kara lafiya. Alhaji baya nan. Eh amma bai yi nisa ba. Ka bi ta hanyar babban titi za ka same sa a nan wajen wannan abokin nasa. Tashi yayi Tom Iyo sai na dawo. A dawo lafiya Allah ya kiyaye. Amin amin Iyo ya fita. ta can inda ta faɗa ya biyo yana dan kuwa tun daga nesa suka hango shi nan malam bala ya kalli alhaji bafa ya ce alhaji a gaskiya ka yi dace da zuri'a kalli jikan ka namijin gaske yana birge ni yaro ya samu tarbiyya sosai dan murmushi yayi ni kaina ina son habibu ya dauke ni mahaifi ne ba kaka ba yanzu haka ka zuba ido kai kallon abin da zai wa mahaifinsa shi ya zo ya mini kamar ya fa alhaji bai bashi amsa ba ya su wurin yana sallama assalamu alaikum manyan tsofaffi wannan kasa yar dariya suka yi aminu alaikum assalamu habibu manyan yaran wannan kasa dan murmushi yayi ke durkusa ina wunin ku cikin fara'a suka amsa sannan ya ce wa alhaji babba alhaji za mu wani wuri a sa mana albarka murmushi yayi to habibu Allah ya bada nasara ya bada sa'a a kula da kalar mutanen da za a shiga cikin su ka san mutane a dole duk inda za ka shiga sai ka ga masoya da makiya na haka a yi hankali da mutane na gode alhaji kuma zan yi sai na dawo kiran da kake min ma in na dawo zan zo to a dawo lafiya Allah ya bani nasara amin amin daga haka ya wuce zuwa bakin babban titi dan ba da mashin zashi ba yana ba da baya abokin alhaji baffa ya dora gaskiya ka faɗa alhaji Allah ya musu albarka ya haska rayuwarsu amin na gode sosai malam gidan goggo ma'u yar wayar nokiya ta goggo ma'u ke ta tsuwa kwara murya ta tana magana ke hadiza miƙo min wayar nan mana kina ji tana ƙara Hadiza ma cikin ihu ta maido mata da magana ni ba aiki nake ki zo ki ɗauka mana ye da ni kike hadi da ni kike hadiza bara baki te to a zaune fa kike kuma na san wannan yar takurar ce ya aisha tun da su take kira kuna magana amma kun ki gamawa isa ma dama ga gulmar tsiya a fusace ku gama uta taso zuwa dakin kanta ta hayayyaku zan ci uban kiyar iska mara kunya kin min shiru ko kuwa baki ta murguda ta kawo da kai tana kunkuni wayar da ta dauka ta bar wajen tana dagawa hello ke magana ne daga can bangaren aka amsa cikin laushin murya kai umma kin kiki waye kullum na kira ki sai kin ci cewa ai Zainabu ce ni ce umman ni ce umma ya gidan lafiya lauya mai gidan da yaran kowa lafiya umma za mu shigo ai wani satin to Allah ya kai mu ya maganar mu da ke dan jim tai gaskiya ni fa umma ba zan iya waɗannan abubuwan ba mijina na min komai ba na neman abu a wajen sa in rasa to umma me na mallake shi tsawa ta daka mata kamar tana gaban ta ke dallawa wuya rufe min baki ai abin da za a masa ba wai sai kin tambaye sa ba abu ya kamata yi miki ba da kanshi zai na dunkula ya baki ba zai abin da abu ya kamata ya miki ba da kanshi sai na dunkula ya baki ba ya ba kya kallon waɗannan yaran kina kallon waɗannan yaran su fatu har fa mota ce da su ga filaye suna siye to umma ce aka miki malamai suke bi su din ma dukkan su tsantsan biyayya ce ta sa suke samun ci gaba a gidajensu da rayuwarsu kasai ta rufe min baki shashashar banza ana nuna miki gabas kina ga yamma ni dai umma ki bar maganar nan gaskiya ta kashe wayar tana fashewa da kuka a fili ta fara sambatu wannan wace irin uwa ce haka a ce da kanta take nuna min take nuna miku inda za ku halaka wallahi ba zan bi ba sai dai ta min ko me za ta min amma ni mijina da zuciya ɗaya nake son sa kuma da ita zan zauna da shi ta goge hawayenta ta gyara fuskar ta sannan ta fito a ɗakin da sauri ya shige yar kwarar wajen ɗakin don kar ta ganshi komai take faɗa ya gama jin ta tsaf wani so da ƙaunar ta je na raɗa yi kuma zai kara jajircewa wajen ganin ya kyautata mata shi ma akan tabarmar da take ta kullar da wayar tana tsaki wannan ya ko shegiya dama na san za ta amince ba yanzu yan kuɗin da malam ya ce in na kawo mutum zai na bani tamin bukulu wawuyar yarinya kawai amma tun da Aisha ta amsa ta sun za ta samu wani abu mai tsoka ta wajenta sallamar da ake ta sa sallamar da ake ta sa ta yi shiru tana amsawa haba ta kama au fatsima ke ce ke doka sallama haka kamar kin shigo gidan mutane dubu yar dadiya ta to umma in ban yi sallama ba kai tsaye kike so in shigo dakatar da ita tai kamar kashi ma kamar kashi na mata magana naji yi min shiru yi min shiru ni miye wannan a hannunki shefane ne baba ya ce na taho da shi tsaki ta ina zata ma saurayin kika kuka je dan yawo aka kawo min yar kaza da mamaki take bin ummar tasu da kallo saurayi kuma umma sannan da bakin ki yake ambatar yawo Allah ya tsare ni koda kuwa ke kike son hakan kuma dan uwar saurayin koda wasa ya ce mu je yawo sai na jefar mai da baki da dutse wallahi ta aje ledar ta shiga daki da hararar da harara ta bi bayanta banza babu ya wallahi ke da zainaba ban yi dacin ya'ya ba gara ma ita ni na haifa amma kam sai ta yi shiru ta janyo lidar tana budawa wani koren tattasai da attaruhu sai ne sai wani tumatir ɗan fici-fici kamar tumatirin tsohuwa na shiga uku ne asma'u yanzu shi ya'u wannan kayan miyan ne sai ka ce na wasan yara wallahi ba zan girka komai ba sai dai kowa ya zauna da yunwa hadiza da ke fitowa a ɗaki ta kalle ta kamar a wasa kamar wata sa'arta wallahi ke zaki zauna da yunwa umma shi dai kin san kullum yana teburin mai shayi kuma ai ba zaman banza yake a wurin ba zai ci ya koshi abinsa mu ko kin san ba mai zama da yunwa gwara ma waccan ustazar dama na san baba dan ya dan ya mana mugunta yasa ya ce ba za mu zauna a can layin su Alhaji Baffa ba dan ya san ko ba komai za mu na shiga mu ci tsamiyar girkin tsafi da nama amma na gidan yara kamar a gidan yari gaskiya kika faɗa kuma hadiza ai ko wannan gidan sai mun koma shi za ni lallaba alhaji ya bani mu kullum mu koma shi sai ya zauna a nan shi ɗaya wani tafi wani tafa cinya tai gwara dai umma dan kokin san zai ce ba mai bin mu haka haka ne fa hadiza komawa kamar da kasa ana kiran isha wani yaro ya shigo gidan yana susar kai wai ana sallama da khadija a waje ka ce ina zuwa yarin ya fice ya kai sako ga wanda ya aiko shi sannan ya wuce daki ta shige aka shafa turare mai mugun kamshi wanda komai turare ta shafa ba lalle komai turare ta shafa ba lallai ta wanyi kalau ba wajen mai gida bare budurwa wadda manemi take jira wasu riga da siket da suka matse ta saka kamar ta saka sannan ta yafa mayafi ba shi da marba da na after ta kara fesa wani turaren sannan ta sako takalmi mai tsini ta fito sama da ƙasa fatsima ta kalle ta tana daga kai ta yi gum don ta san tana mata magana ba za su wanye kalau ba ta gaban umma ta wuce ta fita amma ba ta yi mata magana ba tunda ta fito yake kallon ta da ta madubin motar shafa kan sai yana cizon yatsa gaskiya yarinyar nan ta hada akwai kaya shi yasa su munir suka makale mata kenan katse masa maganar sa da ta kwankwasa glass din motar zuke shi yana murmushin su na manyan mayaudara a baby shigo mana tsayuwa anan bai ai ba girman ki bane murmushi ta saki sannan ta bude ta shiga hai ta ce tana tsuke lebe tana juya ido wani shock ne ya kama shi fara murza hannu hello baby ya kike normal ya garin ka faɗa ya ɗaga gashi nan sai a slow amma da na arba da ke sai nake ji na normal nima wata yar dariya ta tana kallon sa Allah ko amma ban gane ka ba ko oh, am sorry baby daga zuwa na kama daga zuwa na kama miki surutu ban gabatar miki da kaina ba ko suna na sultan a nan kasan a nan kasan ku nake kofar ruwa karki damu da sanin waye ni a hankali zaki sani muddin kika saki jiki da ni dan gani daya na miki na fara sanki amma sai na gano gidanku wani murza ido te karka damu in dai wannan bangaren ne ni ma na karbe ka hannu biyu oke ina godiya ya ko ina godiya ya ko za mun ko zama ya ko za mu dan zaga ya ko za mu dan zaga ne kin san ni ban iya zama wuri guda ba wannan ba matsala bane mu je duk inda kake so right abinda ya bari ya bari za mu abinda yayi bari mu saka mu sha iska ko nan ta ja murfin motar ya kunna suka bar layi ko mai take akan idan babansu a kan idan babansu kai kawai ya daga ya kada ya shiga gidan da sallama fatima kawai ta amsa tana baba sannu da zuwa yawa uwa ta ya gidan lafiya lau baba wuta ya dauka ya shiga bayi bayan ya fito ya zauna nan kan tabarma yana kallon goggo ma'u sannan hajiya ma'u a bani abincin tunda ban samu arzikin magana ba Kara turo dan ta ya faɗi da kyau ya'u hajiya nake cikakka zuwa hajji ba'u zuwa hajji ba umara ba kai kuwa na san kai da jirgi sai dai ka ji kukansa ko ka gan shi a sama yana shawagi abinci kuma ban dafa ba ka ɗauki wancan koren kayan miyan mai kama da na wasan yara ka kai ka dafa don ni dai ba zan iya girki da shi ba haba ba ushin kin manta ne kayan miya wahala yake in ma baya wahala a matsayin ki na mace ba sai ki sarrafa shi ba wannan kayan miyan da kika raina ɗari biyu na talatin ne yanzu a haka kike so 'ya'yanki suna nuna su nuna suna nasu zaman a wurin a wannan ɗabi'ar taki me za su koya daga gare ki katsai shi ta tir ya'u ya'yana ba za su taba auren miji irin ka ba wallahi wallahi suna yin irin wannan halin nawa ni ma kaina saka ni cikin sa ai ni ma kaina ni ma kai ka saka ni cikin sa ai ba ni na sa na ba shikenan yanzu da yunwa kike so na kwanta ruwanka ne wannan ni dai ba nawo a ciki shikenan ma zan zauna a haka amma kina kallo Hadiza ta fita wurin saurayi da wannan kayan kamar ba diyar Hausa Fulani ba kuma har ta biye masa su fita yawo a mota ba tare da sanin waye shi ba ko kuma daga ina yake to to sai me kenan ya'u ni fa ka wa yarinyar nan ido da ka sa wa yarinyar nan ido da yawa kamar bar ta ci zamanin ta yanda za ta karar a gaba na bar amma in ta ɗebo miki zamanin ku zamanin sai ku ci shi ku kaɗai ni ba ni a ciki yanda zaki ji daɗin kararwa a gaban kema mun ji dai ehe ta faɗa tana baga cinya jin shiru yasa fatsuma fitowa a ɗaki ta durkusa kusa da baban baba ga wannan kuɗin ka siyo mana shayi ni ma yunwa nake ji sosai dama dan na ga duhu yayi shine ban je na siyo ba fatsuma ina kika samu kuɗi haka baba da babban yaya na haɗu na haɗu shi ne ya bani Allah sarki to je ki siyo yanzu in Musa ya ga keci zai baki amma in ni ne ya gani sai na bi layi kuma da ni kadai zan ci sai na je amma kin ga da ke dare zai yi da yawa tashi mu ki je ki yi addu'a to baba ta ɗauko hijabin ta katu ta zura ta fito da hararar umman su ta raka ta Allah dai ya sawake na ga ta yanda zaki samu miji kullum ciki kamar koro karki karki mata baki wallahi mata baki wallahi ma'u ai ya da ni na haife ta wallahi da tuni na mata bakin amma da yake ba ni na haife ta ba sai ta je ta tayi ta mutu ba aure da sauri baba ya tashi zaune ma'u kina cikin nutsuwar ki kuwa anya yanzu dama baki wantar da maganar nan ba ki rufa ki rufa ma yarinyar nan asiri dan Allah ma'u naji malam kalle yanda duk wani rude gumin goshinsa ya share yana gyara zama tunani tunani ne ya sarke shi ya san komin tsawon lokaci sai ma'u ta faɗa wa fatsima ba ita ta haife ta ba a gaskiya dole ya san abin yi da wuri da wuri ma kuwa tun da ta doso zuwa gida daga wajen mai shayin motar sultan ta hasko ta dan karewa ta ta zo ta gefe ta wuce ta shiga gida limshe ido ya kai hannu ya kama na hadiza baby sai yaushe kenan ita ma kama nashi ta kamar ta mai kis kada shiga bayi ni ba ni ba ma wannan ba ya faɗa yana janyo ta jikinsa dan murmushi ta nan ya haɗa bakinsa ya shiga tsutsa yana shafa sama rigarta bata hana shi ba nan ta shiga biye masa sai da ya gaji dan kansa sannan ya bar ta ya ciro kuɗi ya ciro dumus ya bata sannan ya ɗauko mata ledoji ya rako ta kofar gida ta kwasa ta shiga da shi shi kuma ya koma mota ya bar layin ransa fari yau ya samu su shiga bebi mara gardama tunda ta shigo gidan ummansa ta taso ta tare ta tana karbar kayan hannunta ba shiga ciki saboda yan sa ido ya ta yar albarka ko kallo ba su ishi baban ba ya watsar da su ya ci gaba da shan sa suna gamawa baba ya ce je ki kwanta kuma ko me za ki ta baki kar ki ci kura ta miki dura kuwa to baba sai da safe Allah ya tashe mu lafiya ki kula da addu'a tom ta shiga ɗakinta ile kuwa ba su ma kalle ta ba sai kirga kuɗi suke suna dariya in ki adana waɗannan kuɗin kin san za su mana amfani haka ne hadiza ko ma kin san na faɗa miki wajen malamin nan da zamu da zamu ya miki wannan aikin neman auren ki sai dan wane sai dan wane da wani haka ne fa to ki rike waɗannan duka a hankali zan samu wasu waɗanda suka fi waɗannan yawa sai a min aikin kan wannan gayin da na faɗa miki shikenan hadiza ai tare zamu to umma ki bude lojojin can ki ware min nawa ki ɗebi naki zan je ni wanka to je ki yi ki dawo duk abin da suke fatsi mana jin sa har hawaye ta dan ta san yar uwarta ta fada tsaka mai wuya a rayuwarta jigun baba yayi da ƙarya tashi daura alwala ya shiga ɗakin sa yana addu'ar nema wa gidansa kariya da shirya amma ya san matarsa tana buƙatar gyara sosai duk da aurar da duk da aurar da wasu amma ai mace duk kankantar ta ai mata ce ranar kasa bacci ya salloli ya shiga yana kai kukansa ga Allah ubangiji da Allah buwaye gagar misali da ba sun jima da raba ɗaki da matarsa sai ka ce wasu 'yan bariki gidan kawu nuhu umma ke tankaɗan garin dan wake haruna ya fito a ɗaki yawa ubana ga waɗannan kuɗin ka je ka yi registration ɗin naka ko kamar ya ta haka ya ƙara so kai umma amma na gode sosai allah ya bar min ke da na ji daɗin rayuwa amin babana allah ya sa karatunka allah ya sa karatunka ya mana rana sai ka faɗa wa babanka dan yana nan yana nema maka kuɗin ka kasan makarantarka na tsaye a ransa kuma ba zai iya zuwa ga alhaji babba ya karɓo ba dan ya san ya manta lokacin lokacinka na biya dan ya san ya manta lokacinka na biya ya yi Allah dai ya sa ka gama lafiya amin umma na yau zauna dama ina son ne magana da kai haruna in zaka ɗauki shawara ta kaga a wannan shekarar zaka gama makarantar ka kuma na faɗa maka kana gamawa zan kai ka zan kai wa ɗan uwana takardun ka kai ma kai ma kai ya ma ce ba sai ba sai takardu sun fito ba kawai kana dawowa a bautar ƙasa zaka fara aiki mai zai hana ka nemi auren ɗaya daga cikin yaran kawunka aminu tunda dai ka san babu gidan mai babu gidan mai sunan karuma tunda ka san babu gidan mai sunan karuma na ita kuma na san akwai maganar wani dole na na kuma ta yi kankanta a ashe fa an kama a jiya zuciya suna sakin dariya a tare da kuwa kin gwada magana a kanta sai iyo ta ɗauki gaba da ke har abada amma umma ke wace kike so a cikin su dariya ta kara yi ka bani zaɓi kenan eh umma na komai kika zaɓa min a rayuwar nan zan yi maraba da shi to shi kenan ka nemi yar kwalisar nan mana dariya ya kwashe da ita wai kina nufin dijama yawa ita kaga ina son yarinyar nan ga gayu baka ga ita ko a gida kullum sai ta yi kwalliya ba shi shikenan umma zan bayyana mata kuwa amma kafin haka dama babban yaya ya zo mana da wannan shawarar sai ga shi ke ma tunanin ki ya zo ɗaya da nasa ai dama abin alkhairi na ciniya ne a duniya haka ne umma na gode da zaɓin ki zan je kar na makara to a dawo lafiya yana fita bakin titi ya dan keke na fif ganin sa dan zamani ya mika masa katin hannunsa abokina wannan adres din zaka kai ni fatan ka gane waye ya karewa mai kallo ya kare mai kallo ka ce wannan adres din zan kai ka ka san kuwa ina zaka shigo mu je fatan nima alkhairi ke kira na au aboki na wurin na musamman ne kenan kai dai shigo zaka hada zaka hada ni nima da wanda zaka wurin sa ba zan maka alkawari ba dan nima zuwan farko zan yi wajensa. sa burka babur ya suka ɗauki hanya suna tafe sai hira suke har rijiyar zaki shi kan shi layin da suka shiga sunan da ke cikin katin shine a jikin signboard din mamaki ne ya rufe shi ganin kaf layin gida ɗaya ne amma fanni fanni kuma kowanne da gate sa da number sa gate da ke kallon sa anan ya faka sojoji sai zare musu ido suke dan uwa na kawo kafa sakkowa yana kallon gate din wannan ne gidan da gaske kalli katin hannun mana abin da yasa ka kaga mun zo har nan ma saboda a daidaita sahu ne wai ko mata wai ko mata aka ɗauko shi yasa muke iya shigowa har anan din tabɗi nawa ne kuɗin ka kawai kawo ɗan uwa hannu ya sa aljihu ya ɗauko kuɗi ya kirga ɗari biyar ya bashi na gode sosai aboki ya juya dan ya dakatar da shi dan uwa ga nambar wayata in wata dama ta samu digiri ne da ni tari ya yi ya ciro tasa ya mika masa ya karba ya sa hannu ya bashi me zan sa to ka sa abubakar mai mashin tari ya yi ni kuma ka sa babban yaya yau zan ma fi ganewa to to shi kenan sai mun kuma haduwa ya buga mashin ɗinsa ya bar wurin kofar gidan ya sa ya tsaya kawai budewa akai aka ce shigo cikin mamaki da faduwar gaba ya shiga gidan ne kirarre na faɗa a jarida wurin ne da uniform ya zo bismillah an ci na shiga da kai ciki sadda sadda kansa kasa ya bi bayan mutumin zuwa inda ya ga ya dosa bin gidan yayi da kallo bin gidan da kallo ya ta yi ya rasa yara na ta wasa wani babban wuri suka nufa wani gini ne a gefe kamar rumfa amma wurin ya kayatu ga shimfiɗu na alfarma mai masa mai masa jagorar wurin mutumin ya karasa ya sunkuya daga baya kan kai daɗe gashi ya so dakowa yana murmushi tam sannu musa ba komai alhaji ya tashi ya bar wurin bismillah mana habibullahi barka da warhaka alhaji ya ya hayo wajen nan gefe ya zauna alhaji ya dube sa zauna da kyau mana kai da ka zo gida gyara zama ya alhaji ya ce yau wato ko kai fa gwadaje da uniform ita ma ta su wurin dauke da tire babba a gabansa ta aji sannan ta juya habibullahi bismillah alhamdulillah alhaji ina godiya ba komai yaro na kofi kawai ya zuba sannan ya dubi alhaji alhaji gani na zo me yasa ka ce kana nema na numfashi ya ja ya gyara zama sosai habibullahi ni dai suna na alhaji aminu tijjani ina da yara bakwai duk mata kuma ba su yi girma ba kai yaran ma duka ba mai sha ba mai sha hudu ina da mata hudu duka suna gidajen da nan da ka gani a lungun nan Dan kasuwa ne ni ina da kamfani guda uku fitattu a duniya sannan ina da hannun jaruka masu yawa a duniya a gaskiya tun gani na da kai na wancan ranar na ji kamin na yi maka kallon ɗa kai tsaye shi yasa na ce ka zo ina da matsaloli da yawa wanda da a ce ina da ɗa namiji na san zai shige min gaba saboda na kawo na kawo inda karfi na yi kasa kuma duk na tare da ni duk mata ne da ni suna son su ci riba da ni da ni ne ko amin wayo kuma har da na tare da ni har da na tare da wani masu min aiki manyan wato manajoji da na ƙasa da su a yanzu wani lamari ne ya taso kuma na iya bincike na na kamar ba riba a ciki sannan abin ya zama kamar gasa ne ina so na zame kuma ba na so su ce tsoro na ji kasan dai masu kuɗi da 'yan kasuwa yadda suke haka ne alhaji ku kam akwai abubuwa da yawa na kalubale a gaban ku kuma na kuna kokari sosai habib wannan abu ba komai bane wani kamfani ne a america na kera motoci kamfanin shine na daya a duniya kun sarrafa mota kowace iri ce hannun jari za mu saka a wannan ma'aikata na zunzurutun kuɗi dala ba naira ba dala miliyan biyu miliyan dubu biyu a yanda tsarin yake zai zama a komai da za a yi ba mutum ɗaya zai na fitarwa ba rabawa za a yi kai ɗaya kowa ya fitar nasa kai ɗaya kowa ya fitar da nasa inda yake so to wannan abu ya sa ni a rudani sosai ina son shiga amma ba na son kai ba na so kai me kace